Kasancewar babban ɗakin taro na Jibril Bala Yakubu ya kwashe sama da shekaru 20 da ginawa kuma abubuwa da dama sun lalace a wurin. Yasa gwamna Bello Muhammad ya bada umarnin sake masa fasali domin ya yi daidai da zamani. Canza fasalin ginin wanda ya lakume kuɗi sama da naira miliyan 300 da an kawata shi da kayan aiki na zamani da suka hada da kujeru da teburuka. da kayan sadarwa da kayan haska mai magana da injimin lantarki mai karfin kba 150 da bayan ɗaki na zamani da dai sauransu injiniya mai kula da aikin ibrahim muhammad na huci cewa ya yi wannan ɗakin taro yana daga cikin mafi kyawun ɗakunan taro a arewacin najeriya ya kuma ce aikin wanda aka kwashe watanni goma sha hudu ana gudanar da shi an dai soma shi ne a cikin watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin. a zantawarsa da manema labarai sakataren gwamnatin jiha wanda babban sakatare a fannin ayyuka na musamman dr lawal hussaini ya wakilta ya bayyana gamsuwarsa da kyawu da kuma ingancin aikin ya ce inganta ginonin gwamnati domin su goga da tsaronsu da ke wasu jihohi na daga cikin kudurorin gwamna bello muhammad hakan yasa ya bayar da umarnin sake ma wannan muhimmin wuri fasali ana dai sa ran kaddamar da wannan wuri nan ba da jimawa ba muhammad muhammad dan sa'idu